studio Karfe 5 da minti 30 a nan Yamai, yau Juma'a hudu ga watan Fabrairu na 2020. Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an kaddamar da sallar al'adu ta Festival de la Hire karo na goma sha biyar a garin Iferuwa na mai nisan kilomitar 330 da birnin Agadez. Muna tare da ƙarin bayani. Sojojin Mali sun dawo a Kidal a arewacin kasar Dakaru 400 ke kumshe cikin sabuwar rundunar sojojin. Za ku ji a taye a ga Mohamed da ɗaya daga cikin kakakin kungiyar yankin Azawad a cikin wannan shiri. dalilan da suka sa sannu-sannu lallan zamani ke maye gurbin lalle na gargajiya akan wato a kasuwanni a yamai akan su ne rahoton musamman na wannan shiri zai mai da hankali sojojin mali sun isa a garin kidal da ke arewacin kasar jiya da marece sojojin 400 ne sabon rundunar sojojin ta kumsa abokan aikinmu na studio 80 sun bayyana cewa hukumar sojan mali ta tabbatar da wannan labari a Atayi Ag Mohamed ɗaya daga cikin kakakin haɗaɗɗiyar ƙungiyar yankin Azawad ya bayyana cewa isowar sojojin Mali da aka sake tsarawa a Kidal ta samu ne a sakamakon jan ƙoƙarin da aka yi domin maido da kwanciyar hankali. Ina tabbatar muku rukunin dakarun sasantawa na kasar Mali sun isa a Kidal. Ina ganin yadda sojojin suka isa a Kidal ya tabbatar da samun daidaiton sasantawa da aka cimma. inda waɗannan dakaru su ne za su ɗauki matakan abin da za su yi na tsarin aikinsu ƙarƙashin biyayya da umarnin babban hafsan sojojinsu ba wai wasu ne za su tsara musu yadda za su tafiyar da tsarin su ba da kuma yadda za su tafiyar da tsarin aikinsu Wasu ayyukan farautar mayakan ƙungiyar masu ɗauke da makamai da aka gudanar a sakamakon harin kwantan bona da sojojin Mali suka dakile a jihar humbori a ranar 12 ga watan Fabriye sun yi sanadiyar hallaka mayakan da dama a cikin wani sansanin su a jihar Gosi. Kamar yadda wata sanarwar sojojin Faransa na Barkanin ta bayyana a ran 13 ga watan Fabriye. haka zalika an kama motuna makamai kakin soja da kuma wato man fetur mai yawa in shi sanarwar. A yau ne aka kaddamar da salar al'adu da ake kira Festival de la Hir karo na goma sha biyar a garin Iferuwan mai nisan kilomitar uku da talatin da birnin Agadez. Taken sallar ta bana ita ce yawon bude ido hanyar samar da zaman lafiya da ci gaba. Ministan yawon bude ido Ahmed Boto ya bayyana cewa hakan na nunawa a idon duniya cewa zaman lafiya na karfafa a Nijar. Wannan shekara fiye da shekarun da suka gabata, kasar mu ta fuskanci hare-hare da ya haddasa asarar rayuka da dama. Kenan ya kamata mu yi abin da kwanciyar hankali zai dawo. Wannan shine abin da taron ya fi mayar da hankali a kansa a wannan karo, inda al'ummar agada sun tashi tsaye-tsayen daka wajen kawo gudunmawarsu wajen samar da zaman lafiya. A yau mun fara samun masu zuwa yawon bude ido akalla su 60. Kenan wannan yana nuna cewa akwai zaman lafiya. Duka abokanin hulɗar Nijar su ba mu yarda su a yau mun shiga cikin shirin wanzar da zama lafiya ina tabbatar da cewa kowa yana iya zowa a nan lafiya ya koma wajensa lafiya ba tare da wata damuwa ba nijar tana nan don tabbatar da zaman lafiya da tsaro kotun hukunta mayar laifuka a jihar Tilibiri ta soma zamanta a ranar talatar da ta gabata a jimilce zantuttuka guda 35 ne kotun za ta dubawa kashi uku bisa hudu daga cikinsu sun shafi laifukan fitar da jini ne shugaban kotun aliyu dauda ya yi wa abdullahi mamudu karin bayani shi wannan zama abin da ya kumsa ma'ana shi shine mu yi shi ma wanda duk a rigidan yari an kan gani cikin su dose 35 akwai cikin 35 nan dose uku ne ko hudu suka taba da wa dukiya biskan sata ko wata gobara mai 31 dukansu daga fyaɗe da 24 sun kumshi harkoki na kisa za mu kwana goma sha hudu ana shari'a cikin haɗin koson akwai ma mutane na gari wanda aka zaɓa don saboda su kama majujoji yin wannan aikin kuma kun ga akwai avoka kumbancin su akwai ma wanda gwamnati ya musu tanadi duk wanda bai da ƙarhin ɗauka aboka lauya an ba su wanda suke kare su gaban wannan kotu don ita barewa ka zo kurin shaɗa wurin kot wagga baka da mai kare ka a zamanta na yau kotun ta yanke wa ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma hukuncin kisa saboda laihin kashe matarsa da aka same shi da yi wannan labari ne da fito daga ƙungiyar alƙalai matasa a jiya alhamis sha ga watan fabrairu shugaban kotun filinge a jihar tilibiri ya bayyana izinin wato domin hamma amadu ya je faransa saboda binciken lafiyarsa kamar yadda metar musi daga cikin lauyoyin da ke kare shi ya shaida muna dan adawar nishar wanda lauya metar musi bubakar ya shigar da wannan bukata na da damar zuwa asibitin amerika na newly da ke paris a cikin wa'adin kwanaki goma sha biyar shi dai hama amadu kotu ta yanke masa hukuncin zaman kasa ne a shari'ar wato na shekara ɗaya bayan samunsa da laifin safarar jarirai ya dawo nijar a watan nuwambar bayan rasuwar ma'aifiyarsa bayan da kuma ya share shekaru uku a ƙetare iskan ɗari da ke kaɗawa ya haddasa gobara jiya a garin fasai na gundumar gaya a jihar doso gobarar ta laƙume ɗakuna da dama na garin har ma da rumbuna lamarin da ya sanadiyar mazauna garin da yawa suka rasa mashiga mai garin fasai haruna halidu ya yi wa fadal alu ƙarin haske sarauta ya sarau bambata. An tafka barna sosai, amma dai ba a samu asarar rayuka ba. Da muka lissafa ɗakuna hamsin da shida ne ga baki ɗaya gobara ta kone Abin da Allah ya kawo ba mai hana shi. In bai na taimakon jama'a da ba abin da zai ragewa a garin. Dabbobi uku ne gobara ta kone Shi kuma abinci ba a ma magana saboda ba wanda ya fita da komai. Ko inda jama'a suke kwana jiya cikin daji ne muka kwana. Ga rashin ruwa. Rashin ruwan ne ma ya sanya gobara ta yi barna da yawa. Muna son taimako saboda tun jiya da maraice ba wanda ya ci abinci. Jiya da misalin karfe biyar na yamma ne wutar ta tashi. A lokacin ba namiji ko daya a garin. Su ko mata ba abin da suke gyara sai kuka. Yau ce sallar masoya ko sayan Valentine. A niger kamar a sauran kasashe masoya na gudanar da wannan sallah inda suke wa juna musanyar kalamai masu daɗi na nuna soyayya da kuma bege. da kyaututtuka kamar shokola da kuma gayyata a gidajen cin abinci har ma da sanarwar buƙatar yi wa wato yin soyayya da juna wai menene muhimmancin wannan rana ta 14 ga watan fabrairu ga masoya salamatu kadiri ta yi ra'ayoyin wasu daga cikinsu a birnin yamai San valentine na kowa ne, ni na yarda da sallah ce ta soyayya yanzu in an ce soyayya ya kumshi bangare da yawa akwai soyayyar uwa da ɗanta akwai kuma soyayyar ɗa ga babansa ko ga mahaifiyarsa ba dole ba ne kawai sai soyayyar mata da miji ko budurwa da saurayi abin da ake nufi shine ba da wani abu ga wanda kake so gaskiya ne muna da so a zukatanmu yau kin ranar nuna soyayyar ce da zai nuna cewa ina tunawa da kai ina son ka Sallar San Valentin sallah ce ta masoya don nuna cewa kana son masoyiyarka. Na gamsu na ji daɗi da na saya wa masoyiya ta kyauta. Sallah ce ta masoya, ka ji daɗi ka jiyarwa wani daɗi. A gani na ba shi ba ne mai mahimmancin, abun yi shi ne a ganewa juna kuma a su juna yadda ya kamata. yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki ƙasar nijar na kimtsawa domin halartar wasannin motsa wato wasannin matasa na 2024 da zai gudana a birnin paris na faransa a dalilin haka alƙalin wasan taekwondo da suka fito daga dukkan jihohin nijar ne ke samun horo a game da sabbin fasahohin wasan famsai a nan yamai shugaban babban kwamitin alƙalai na hukumar wasan taekwondo ta nijar ya bayyana cewa manufar wannan horo na kwanaki hudu daga ranar 13 ga watan fabriye shine wa wasan fumse da za a baiwa muhimmanci a waɗannan wasanni sai masaurari hamza siddiku a hirar ta wayar tarho da nafisa adamu Au Niger, nous A ƙasar Niger, alƙalan ƙasa da ƙasa shida gare mu yanayin da wasu ƙasashen yankin ba su da. Shi yasa muke nan muna baiwa mu na gida horo don shirin gasanni na ƙasa, ƙasashen yanki da kuma na nafiya kai har ma na ƙasa da ƙasa. Muna kintsa su ne a wanga zubin farko dangance da kwamɓalar wasannin Olamfiya da za su gudana a 2024 insha Allah. Duk da hakan dai akwai gasannin na ƙasa da ƙasa, kwamɓalar duniya wadda ake ce ma kunse da ake shirye-shiryensa domin shi kunse ta shahararrun masu bil baki wata gwaninta ce da ke ba da damar kariyar abokan gaba ta kowane bangare ya dan bambanta da wancan karan da aka sani wanda ake ce ma cirori da ake yi yau da kullum mai samfarin karan sarari A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. lalle wanda ake miyanci ake kiransa lausina i'narmi da faransanci wani icce ne wanda ake mayar da busasshen ganyensa gari a kuma yin amfani da shi wajen rini a nijar mata suna amfani da wannan ganye wajen yin kwalliya saboda su yi kyau ko kuma zuwa bukukuwan aure sai dai a halin da ake ciki lalle da aka sarrafa a kimiyyance da ke fitowa daga india ko china ko kuma wato chadi na kokarin maye gurbin lallen na gargajiya ga fasarar rahoton maryama gello kenda A ƙasar Nijar ana amfani da lalle domin yin ado ga ƙafafuwa da hannuwa. Bisa fatar jiki yakan ba da launi ja ko baƙi. Da danƙon roba baƙa Scott ne mata ke zanen adon da suke so. Ɗaliba a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya a Yeme, Fati Muhammad Musa ta tsunduma ga sana'ar sai da lalle da robar Scott baƙa. A cewarta yin lalle na son ƙoƙari da kuma haƙuri, a ƙarshe kuma za a samu kyakkyawan sakamako. Euh, ka ɗora skwacikin dama ka riga ka kwaɓa lallanka sai ka daidaita skwacikin ka shafa lalle a kai sai ka bar shi wajen awa hudu haka akwai ma masu kwana da shi kowa da yanda yake da haƙurin shi in ya jima sosai sai ka ga ya fi kamawa. Lalle na cikin tabi'ar gargajiya a ƙasar Nijar lamarin da ya ja hankalin Jibo Abdu Baki ɗalibi a sashen nazari kan halittu da mafarinsu ilimin falsafa filozofi a jami'ar Abdulmumuni ta Yame ya gudanar da ƙididdiga bisa wannan itaciyar lalle, ƙididdigar da ta bayyana a cikin lunkin na lalle akwai hali na jan soyayya da yanayin ban sha'awa. Matan aure idan suka saka lalle da kafafunsu yakan yi baki kiran kamar suna tsima hankalin mijinsu ne na fito da dukkanin kyawun su ga mijinsu. Yana da wata baiwa na kalli a yayin da mata suke son birge mijinsu. Lalle yana taimakawa na kawo kusanci tsakanin miji da mata musamman ma a tsakiyar dare. Da suje de sai dai kuma yawaitar lalle safarar zamani a cikin kasuwanni na dusar da lallan da aka sani na gargajiya a cewar shibo abdu baki wani sinadari ne da can tushen shi an yi shi ne don bakanta gashi wanda a wanga zamani wasu ke amfani da shi don su yi ado. Wancan lallan sa waɗanda suka yi shi ba don a riƙa yin ado ba ne, sai don a ƙara baƙin gashi, saboda yana da sauƙin aiki. Wannan lallan zamani da mata ke ce ma shafshaf bai rasa illa da yake haddasawa ga lahiyar jiki. Fati Muhammad Musa, ɗalibar jami'a a tsangayar kimiyyar kiwon lafiya, ta ba da shaidar mahaddashin illar game da amfani da shi. Lalle ne, amma na kamfani. Ni idan na sanya shi, gaskiya yana sanya mini su ƙaiƙayi da sauransu. Domin samun kyaukyawar kamun lalle, Fati Muhammad Musa na ba da shawarin a yi garwayen lallan da garin sandal da kuma mayala biya. Madala ƙarshen labarin kenan na maricin yau yanzu kwa zan barku da Balki Hamidu da ke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.